To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na gari ya waye. Ni ne naku Nasir Sani zan gabatar da shirin a yau wato ranar Alhamis kenan. Kuma a cikin shirin namu na gari ya waye da fatan mun tashi lafiya za mu fara ne da shirinmu na zamantakewa tare kuma da Aisha Lawal kamar yadda take. Aikallo kallo lafiya. masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku kuma kamar kullum barkanku da shigowa shirin nan namu na zamantakewa. Dai mai kallo da mai sauraro bai manta ba shirin zamantakewa yakan gayyato mutane ne wanda suka shahara ko kuma in ce suka kware ko kuma in ce mutane muna tattaunawa ne da mata samari da kuma 'yan mata a yaya mu gani yaya ni ne za mu haɗa mu'amala ko kuma ce yaya ni ne za mu tsaftace mu'amalar mu da zamantakewar mu da al'umma gaba ɗaya. So shirin dai yau gaskiya manya-manyan baƙi ne da mu a cikin ɗakin watsa shirye-shiryen namu. saboda shirin ya sha bamban da wani kowane sati ko kuma kowane shi da muke yi saboda yau duka shirin na mata ne kamar yadda wani mawakin hausa yake cewa wai komai na mata ne to yau dai gaskiya komai na mata ne shirin namu Kamar kullum Malama Aisha ta kasance bakwar mu ta kullum wacce marubuciyar littafin nan ne na ki gyara da kanki kuma su kwararriya ce a fannin zamantakewa. Babbar kuma ta mu kuma du Malama Zuwaira Adamu Giri ita ma dai marubuciya ne kuma wace kuma ta kasance ita ma jigo dai a cikin mata ko kuma in ce masu da za a yi koyi da su a cikin mata saboda gudunmawar da take bayarwa na wayar da kan iyaye mata don ganin an samu kyakkyawan zamantakewa a al'umma. Malama Aisha ki. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a salamu alaikum. To kamar kullum dai kamar yadda na faɗa za mu tattauna ne akan zamantakewar ma'aurata. Menene hakkin uwa a gidan auren? Menene hakkin mace akan mijinta? Me ya kamata mace ta sani idan har ta shiga gidan aure da dai sauransu? Da wannan da haka ku biyo mu za mu fara da ke malama Aisha. Wani irin yaya ne kike gani mata ya kamata menene aikin su ko in ce responsibilities din in ji bature a gidajen su ya kamata su yi a matsayin su na mata ko in ce iyaye eh to gaskiya mace kusan in ce dama nauyin da Allah ya ɗora mata a rayuwa a gidan aure ne mm. tunda an ɗauke mata zuwa jihadi misali an ɗauke mata zuwa sallar jana'ida an ɗauke mata wasu abubuwa da suka zama wa maza wajibi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ɗakinta mace take jihadinta mm, jihadin da mace za ta yi a ɗakinta ya fi wanda za ta yi a ko'ina sannan sallar da za ta yi a ɗakinta ya fi wanda za ta yi a ko'ina idan ba masallaci mai tsarki ba na maka ko na madina to sau da haka kin ga kenan mu mata a ɗaki auren mu ake so kowane ƙarfi namu ya tafi ya ƙare eh. misali duk wadda aka yi wa aure daga ran da aka yi mata auren nan na yi littafin matsalolin ma'aurata na rubuta haƙoƙin mace na rubuta haƙoƙin namiji to haƙƙin eh, namiji akan matarsa hmm. yana buƙatar ta samar masa da kwanciyar hankali da nutsuwa domin Allah a cikin aya alkur'ani ma ya ce ya halarci su ya halarce mu mata don mu zama nutsuwa da kwanciyar hankalin ga mazajenmu sannan haƙƙin mace ne ta kiyaye dukiyar mijinta ta kiyaye kanta a lokacin da yake nan da lokacin da baya nan mm. sannan ta tsare masa gidansa da 'ya'yansa eh, sannan ta kiyaye masa farin cikinsa da aka san haka Abinda yawanci ba ma ɗauka da muhimmanci kenan idan an ce an yi auren nan mace bata damu da ta ga mijinta a farin ciki ta ce bari ta taya shi ba eh. bata damu da ta ga mijinta a matsala ta ce bari ta taya shi ba ina faɗa har kullum na ce idan mace ta ga mijinta a farin ciki ya kamata ki nuna masa farin cikin ki ya fi nasa ko da baki san me yasa shi farin cikin ba ki taya shi dai a enjoy eh karfafa masa gwiwa mm. sannan idan kin gan shi a cikin wani yanayi to shi ma ki taya shi jajantawa eh, misali maza dai ba su fiye san in sun shigo da bacin ransu ki tunkare su a lokacin ba dan za su iya huciya a kanki mm. amma ki koma ki nutsu ki samu guri ɗaya ki kammale kanki ki san ki ma yau an zo da wani abu sabanin abu sai ya san kina taya shi wannan kin gane ma feelings ɗinsa kin gane me damuwarsa a hankali idan har ya sauka sai ku zauna ku tattauna in zai iya gaya miki abin da ya dame shi ki ba shi shawara tunda ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mm. matansa sukan ba shi shawara kuma a samu mafita a cikin wannan eh, saboda haka sai mace ta samu kaifin hankali eh. na tattalin mijinta a wannan bangaren To Malama Zuhariya kin dai dan ji dan tsokacin da Malama Aisha ta yi dangane da wannan. To gaskiya ni sai naga kaman yanzu abin ya canza salo ko ya canza zani inda zaki ga ba a ma san me ya auren ba. 'yan mata ko kuma in ce mu 'yan mata mukan yi auren ne kawai ƙawata ta yi aure mm. wace ma ta yi aure wace kawai ni dai bari ne auren ne ma ko yaya ne ba a san yaya zaman auren ba baki ma san me zaki da me zaki ba lokacin da iyaye za su na ce miki ai yi haƙuri ya kamata ki kaza sai ki ga kamar ke dai a bar ki tafi kawai to me zaki ce wa 'yan mata da kuma wanda suke cikin gidajen auren nasu dangane da yanayin zamantakewar aure eh a gaskiya zamantakewar aure da farko ni a nawa fahimta kafin a yi aure ana buƙatar fahimtar juna shi rayuwar aure gaba ɗayansa fahimta ne tsakanin shi mijin da matan da farko idan aka aurar da yarinya shawara na farko ki fara fahimtar me mutumin yake so shi mijin da kika aura wani irin mutum ne yaya yanayinsa so saboda shi rayuwar aure gaba ɗayansa makaranta ce kuma duk 'ya mace musamman mu al'adarmu na hausawa za ki shekarar ashirin ne tare da iyayenki idan suka aurar da ke sai ki shekara arba'in hamsin da mijin so gidan mijin nan shine gidanki na dindindin kuma shine rayuwarki kuma zama ne da ake yi na amana zama ne na har abada don haka kina buƙatan yadda ake koya miki a makaranta yaya ake karatu ya ake yin girki to haka kike bukatar yaya zaki zauna da miji na farko farkaranci wane ne shi shi sirrin aure yina yi ne bari na bari idan kika fahimci wane ne shi kuka zauna da shi kika gane halinsa ga abin da ke so a zauna lafiya amma yan matan yanzu mafi yawancinsu suna shiga aure ne don naga yadda kamar yadda kika ce eh, naga wance ta yi nima ina yi wance tana mm. jin daɗi a gidanta to ba haka bane shi aure ibada ne na farko zaki sa a zuciyarki na biyu ki karanci wane ne mijin na uku ki jajirce yadda kike zuwa makaranta ki ga cewa kin samu maki to haka zaki kokari ki faranta wa mijin nan shi ma zuciya Allah ya jarabce shi da san me kyautata masa tabbas kina kyautata mishi shi ma zai kyautata miki to haka ake rayuwar aure sannan kuma duk abin da mace za ta yi a rayuwanta na duniya ta sa auren nan shine farko a rayuwanta ta rike shi hannu biyu kuma ta jajirce ba a wasa da al'amuran aure to bari mu ji ta bakin akwai wata da muka taɓa magana da ita sai take ce mai ita gaskiya mijinta tana yawan masa gwaninta kullum amma baya baya godewa ko kuma in ce baya taimaka mata baya encouraging ɗinta ko to yanzu kamar mata irin wa'annan akwai su da na sani gaskiya don kin san maza harka da su sha'ani da su sai a hankali to wani shawara ko kuma in ce wani wani wannan kika tanadar mu irin su don a wayar musu da kai game da yadda za su bi da irin maza mazaje eh to ai maudu'in namu ca kika yi mu faɗi responsibility na mace eh. a cikin gidan aure eh. Saraka kafin a kawo gaba ta shawarar eh. Yadda za ta yi wa wanda bai appreciating ba mm. ya kamata ta fara sanin responsibility amma kar ki manta mun ce zamantakewar a zamantakewar ai shine take so in biyo da ke daki daki mm. Yadda masu kallo za su fi fahimta a cikin haƙƙoƙin nan da Allah ya ɗora wa mace bayan kamar yadda Hajiya ta faɗa kin fahimci abin da ya fi so to fa yana daga cikin haƙƙin ki riga shi tashi daga bacci ki samar masa ruwan da zai yi wanka ki kai masa banɗaki ki aje masa ki kai masa tawul idan ya fito daga wankan nan ki taimaka masa ya shirya kafin ya shirya din nan dama kin haɗa masa breakfast kin san daidai lokacin da zai fita saboda wasu matan daga lokacin da miji ma zai fita ake fara samun matsala za ki ga uwar gida bata san tana sakaci da lokacin da mijinta zai fita da zarar yayo amarya ta kiyaye da wayannan abubuwan ta kiyaye lokacin eh. wankansa lokacin cin abincinsa komai zai tara a shirye ba za a yi argurguje ba sai kiga ta kwace mijin sai a zo ana cewa ni baya a appreciating ina a'a ke ce baki tsara komai yanda ya kamata amma wallahi kin san wasu mazan fa abincin ya wuce haka idan kika yi wannan ai dai in kin san ki sai kin mm. sauke Allah ya yi ku ba masu haƙƙi haƙƙin su ko kuma ku nemi naku a guri na so da haka ku har kullum muna gaya wa mace ta sauke haƙƙinta ki tabbatar babu haƙƙin da yake ya ragu a kan ki wanda baki sauki ba sannan ya zamanto kin kiyaye lokacin cin abincin mijinkin yana daya da rana ya ci shi ma ki a lokacin sannan ki kiyaye lokacin da 'ya'yanki za su tafi makaranta ki shirya su a lokacin da ya kamata in shi mm-hmm. zai dauke su ya kai su ya dauke su ya kai su in ke zaki kai su ki kai su in direba ne zai kai su ya kai su sannan da kin dawo kake ce za ki koma a bacci ki fara gyara gidanki shi ma yana daga cikin haƙƙin mace ta gyara gidanta ta tsaftace ko ina sannan ta yi wanka ta gyara jikinta mm. to kin ga kin sallami kowa kenan ba haƙƙinsa a kanki sannan yana daga cikin haƙƙin mace ta san tarbiyyar 'ya'ya a hannunta suke tarbiyyar 'ya'ya ita Allah ya ɗorawa girki ita Allah ya ɗorawa ɗaukar nauyin ciki ita Allah ya ɗorawa yana daga cikin haƙƙinta kuma ta girmama iyayen mijinta to gaskiya ina ganin duk macen da ta riƙe waɗannan abubuwan gaskiya kowaye mijinta zai dinga gode mata kuma zai san ya yi sa'a mace ta gari to amma tambayar da kika yi min idan duk tana yin abubuwan kika ce ko eh, baya godewa sai kuma aka samu akasin haka din kin san dai a cikin shi mijin ne baya nuna ya gane an yi ba a yaba mishi ba to ana yawan min waya a ce nayi kaza da kika ce nayi kaza baya yabawa eh. yabo shi dan adam mm, bahaushe misali ma mun riga mun sani cewar bahaushe yaban mijin bahaushe baya yabanta sai bata na matar bahaushe bata yaban mijinta sai baya na mm. wani abu ne da hausa suka sa wa kansu cewar musamman maza suna jin wannan girman kan na idan sun yaba miki za ki dinga jin girman kai ke kuma mm. za ki dinga jin ke wata ce kin isa so da yawa za ka ga namiji yana so wata ciya ta mijinta shi ciya ya tafiyar ta kawai yake so amma ba zai iya gaya mata tafiya kina burge ni ba sai dai kawai idan ya zo ya zauna sai ya aike ta can idan ta dawo sai kuma aikenta in ya dawo sai ta ringa complain eh. sai ta ringa complain ta ce baya barinta ta huta amma shi kuma sai yake gaya abokinsa yace tafiyar matata ce take burge ni shi yasa bana ma so ta zauna ni in ta aikenta me dabara ne kenan kaga <laughs> to dabara a rashin eh, dabara da ya gaya mata za ta iya ƙara wa tafiyar salo wanda zai burge shi eh, fiye da wannan. Ko kuma amma saboda yana jin karawa sai ta sai ta zo ta bata. <laughs> Eh, saboda yana jin kawai kai ya gaya mata ta jima na isa bari dinga jan aji. to shi yasa sai ya ba abin sa sai matar abokin ta take gaya masa cewa ya ce tafiya kina burge shi sai ta ta mamaki ta ce amma ya ta wahalar da ni ta dauka wahalar da mm. To abinda abinda nan gaba za mu zo mu gaya wa <laughs> mazaje da mata yake kenan. Abinda kai ya burge ni in fito in fada mm. zai kara min kaimin yi ba wai kara min ba da kusa da ni zai ba in ka fada To maza suna da wannan gaskiya kamewar. Saboda wasu mazan ma ji suke in an yi aure tamkar su ne iyaye saboda namiji yana son sarauta namiji yana so a girmama shi to mm. idan ya zauna yana sakin baki yana gaya miki wannan komai kika kin burge shi to gaskiya <laughs> sai ya ga kamar shi ya ci bayan bari ji ta wannan batu malama zariya a matsayin ki dai nake din ma wacce kika kware a wannan fanni mm. kin dai ji tsokacin da malama Aisha ta akan wannan kuma wani kira zaki sake yi wa mata da eh tambayan da kika mata na cewa mazaje ba sa nuna farin cikinsu mm. ga mataye mm. ita mace dama a kullum ne a yadda na fahimta ah, idan kafin a yi aure namijin bahaushe shi yake bin mace idan kuma bayan an yi aure to ita za ta bi shi sai ki fahimci wani irin miji ne Allah ya baki idan har so ku zauna lafiya duk abin da kika ga cewa yake faranta masa rai sai ki ci gaba da yi idan kika yi din ko da bai nuna ba akwai bai yaba ba a fili akwai hanyoyin da zai yaba yanzu wata za ta yi girki za ta dafa masa abin da ya fi so mm. za ta kawo masa zai zauna zai ci ya cinye har ya lashe kwano amma ba zai ce na gode ba eh to haka ne amma bai kamata ta tsaya su ya gode mata da bakin yawwa kar ta jira mm. wannan in dai ta fahimci cewa amma gode ma sai na ga wani namijin bai iya godiya ba yanzu akwai wadda na sani ce mun ta yi shekaransa sama mm. da ashirin amma mutumin nan tun da take da shi bai taba ce ta yi kyau ba ita kuma yanayin mace idan kika lura tana son yabawa eh, yanzu mace za zo misali zan baki misali matarka ce za ka zo ko mijinki haka misali za ki zo kuna hira da shi idan ce kai wance kin yi kyau sai ki ci ah, wani kyau nayi so <laughs> kike ƙara yabawa dan ki ji daɗi a matsayin ki na mace to amma su kuma maza akwai wata cousin dina da na taba zuwa da. sai ta sa sai ta wankan ta ta kwalle ta sai ta sa dan kunna ɗaya ba ta sa daya ba ya dawo dan kasuwa ne sai dawo mm. daga kasuwa shi ko a jikinsa ya shiga hidimominsa mm. to wai sai ta yi eh, lokacin ban ɗauki abin da muhimmanci ba sai ta zo tana ta min korafi tana ta dai complain cewa mm. shi dama ko ta yi abu baya doda ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba eh. baya yabawa mm. yanzu da gangan ma ta ɗauki ɗan kunu guda ɗaya ta sa dan ya ce a ah, ina ɗayan wani ɗan ne ba to amma mata <laughs> rashin sanin yadda kwakwalwar maza ta yawwa maza suna da wani irin sanin an sa kwakwalwarsu ta zama babba saboda su ne masu kare mu daga mm. abubuwa saboda haka kwakwalwarsu ba lalle ta kawo wannan ba eh, sai namiji fa ya zauna zai ci miki abinci ya loma biyar bai san da gishiri ko babu ba kai wani ba A'a kin eh, san ya danganta da nutsuwar mutum ya zo Ni abin da na fahimta mm. namiji ba kullum yake iya expressing kanshi ba fitar da abin da ke cikin zuciyarsa mm. namiji zai ga abu zai yaba amma yana cikin zuciyarsa sai dai a mu'amala a hankali zai nuna miki cewa kin kyautata masa mm. so ni ina son mata masu korafi eh. din nan su rage su rage gaskiya saboda maza ba ba haka yawa maza ba su san korafi kuma ki rika fahimtar namiji ni abin da na fuskanta a zaman aure fahimtar juna ko dai duk ɗaya ne duka ba mm. sa so duk ai ba su yanzu abin da ma yake yawancin kashe aure kenan wannan korafi yawan mita yawa to amma kuma ita mace kaman amai yake mun ba ta yi ba ba za ta ji daɗi ba to amma in kin tashi samu ƴan uwarki mace da kika amincewa ki amaki mu a sociologist ma sai suka ce rufa ɗaki ki korafin ki ki zage zagen ki kuka ki ne wanda so ki eh. tsinewa <laughs> eh, sai ki ji daɗi sai ki ji sauki in ya zo, hmm. sai ku daidaita sai ku ci gaba da mu'amala eh. sai kika tuno min nima akwai wata anti na da ta ce min baya yabawa in nayi kwalliya wayar nan ma na sha ƙananan kaya na yi kyau ni na san na yi kyau da ya shigo sai ya ce Sadik baba ku ta yi kyau na to me ya na ce ai ya yaba gaskiya gaskiya ai ya ba wai ai ita ba zai kalle ta direct ya ce na ah, ce mu eh. Hausa muna da kunya mm, kowa muna da arewa sannan ita soyayya nan aro ta muka nan gaba duk za mu ga za mu wa mai kallo bayani sai ya gane cewa mm. aro ta muka babu ita a al'adar Bahaushe saboda haka kokari ma muke yi muna wannan mm. kokari ne muke kawo ta cikin rayuwa a aure amma babu ita saboda haka wadda duk mun korafi akan mijinta baya yaba na kan ce mata ta so Allah ya yaba eh, idan Allah ya yaba to ke zaki ta ganin alkhairan abu sannan kuma ran da di ya karo aure sannan zaki ji ya ce ni ba haka ake mun ba kai ni ba zan iya zaman sai ya ga bambanci amma maimakon a ce ya karo aure mm. ya zo yana cewa ni yanzu ma na san ne aure to ai wannan kwakin ba daɗi mm. lokacin za ki fara ganin wulakanci kina wannan gwara a ce ko baya yabawa kin zama expert ko yaushe kina cin excellent eh. to duk wanda ta zo ba za ta nuna miki komai ba yanzu a social media baki ganawa tsawani wannan ba aka ce ya karo aure amarya sai ta fara masa wanki sai uwar gidan ma ta dauka tana yi hmm. sai amarya ta fara tashin da yau ya zama wani abu daban gaskiya ne eh, a ta kofin ta ke sai kuma amaryar ta dauko brush rannan da bokiti ta tafi wanke man mota sai ta ce duk abin ki ne ba za ta kwace mun mu miji ba ni ba zan iya wanke mota ya ga bata saba kin gani to amma hmm. mata masu kisa haukin mota suna yi suna yi kuma ko ba za a ce miki da yawa ke kin san dan me kike to malmas beriya a gurguje gashi nan lokaci ya karatu daga ƙarshe me za ki ce iyaye mata da suke kallon magida. gida to iyaye mata ne a kullum shawarar da nake bayarwa shine magana aure zaman aure zamantakewa na rayuwa gaba ɗaya ma haƙuri ne mm. a yi haƙuri da juna kuma a fahimci juna mm. idan da fahimta gaskiya duk waɗannan matsaloli ba za a rika samu ba eh. idan kika fahimci cewa mijinki shi dama ba mai yawan magana ba ne sai ki bi shi a haka eh, idan kika fahimci cewa mijinki mai son hira ne sai ki zauna ki ta masa hira hmm. idan kika fahimci cewa mijinki dama ba mai iya yabo ba amma yana kyautata miki to menene matsalar a zauna lafiya a haƙuri da abin da Allah ya baka ka zauna da mijinka lafiya. Ba za ka samu duka duka ba. Yawwa dama shi rayuwan ba a samun ɗari bisa ɗari. Eh, Yawwa kuma dama mutum ajizi ne. Mutum tare yake bai cika goma ba. Eh. kuma mu dinga kallon auren nan a matsayin bautar ubangiji idan kin gane Allah kike bauta to fa ba ruwan ki da ko ayaba ko ka ayaba kawai ke sakamakon ki a gurin Allah kike neman sa to zaman aure zai miki daɗi ki fitar da zuciyarki daga kan miji kike yi wa ko dan ya baki wani abu ko dan ya soki ko dan waye mm. Allah nan sa in aka bi shi ba a taɓewa to in kin yadda ibada kike yi gaskiya baki da matsala za ki ganin ganin komai yana zuwa miki da sauki cikin izinin To masu kallon mu duka duka abin da ya samu muke na cikin shirin namu na zamantakewa na wannan mako kun dai ji bayanai da kuma shawarwari da kuma yadda iyaye da har 'yan matan ma da ba su yi aure ba za su bi dan ganin sai rike mazajen su. ko da na waje ne ko saurayi ne ni ina ga akwai yanda za ka yi kamar in dai muka bi wa'annan shawarwari da su malama Aisha da malama Zuwairiya suka bayar gaskiya za ka ga ki za ki ga kin zauna da saurayin ki lafiya har ku kai ga aure kuma sai ki ga rayuwar auren ma ya zo cikin sauki da kuma kwanciyar hankali. To masu kallon mu sai mu ce sai wani shirin namu in Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon maudu'i madadin wanda muka tattauna da su ne dai sunana Aisha Lawal kuma. Malama Aisha. Aisha ki gyara da kanki. Suna na Zuwairiya Adamu Gire. To masu kallo a kasance da mu cikin wani shirin in Allah ya so jama'a shirin zamantakewa kenan kuka kalla tare da aisha lawal da fatan ya kayatar to yanzu a cikin wannan shiri har ila yau na gari ya waye muna nan ɗauke muku da wani ƙayataccen shiri da muka tanada muku cikin jerin shirye-shirye da muke da su na al'adunmu gadanmu don haka mun san dai cewa akwai magana da masu iya magana ke yi cewar kowa ya bar gida gida ya bar shi to don haka ku buɗe idanuwanku ku karkaɗa kunnuwanku ku saurari wannan abu da ke zuwa muku. bakin abin da ya zauna haka shine nan gidan dala nan abin da ya haka nan ne gidan dala a nan kuma tukwanensu suke wanda suke shan ruwa manyan tukwanensu a nan suke shi kuma gidan dala nan ne nan ne kuma dutsen da nake gaya muku wanda da muke hannun ingila aka karbe malami ne shi a rushe shi nan ne yawa shi da za shi ne yake tare da waɗannan maguzawa suna nan suna nan daɗewar lokaci suna zina ɗinsu kamar yadda ya kamata lokaci sannan musuluncin ina nan amma ba shi da ƙarfi a inda ake nufinsa da ban tun fil azamu musulmi ina zaune da waɗannan mutane suna kaiwa da kawowa su je wurare eh, eh, ina tare da su su je wurare haka idan lokaci ya yi aka samu kamar 'yan wata shida yawa za su zo su taru a nan a dalilan su cika dalilan su kewaya su yi raye-raye su yi bushe-bushe su yi ciye-ciye kuma kowa zai taho ba haka zai taho ba kowa sai ya taho da irin tasa yan gidauniyarsa mai sa ne mai jaki ne mai rago ne mai akwai ne sannan a zo a yanka a sha wannan suna ɗaya daga cikin dage da ake kulle kofar da shi shine kwado da ake saka ko mai ka zo ko da mai ka zo baka isa ka buɗe ta ba in dai ba gwanayen da suka rufe ta ba yau akwai wani ƙaure babba wanda ake rufe kofa da shi shi mu ƙauren makira suke yin sa falle falle haka nan kamar irin wannan nan amma na karfe karfe mai karfin gaske shi ake yi a shirya shi inda ya yi sai a sa wata sarka a kulle to idan kulle ko ba shiga ba fita sai gari ya waye na tarihin kofar kabuga yana da tsawo da yawa saboda tun lokacin sarkin kano muhammadu alwali akwai mutum da ake kiransa muhammadu malam muhammadin nan lokacin ina wata unguwa a aisami malam muhammadin nan ko lokacin da matarsa ta rasu saboda soyayya da imo cewa an tafi kai ta makabarta shi kuma bayana yana dawowa da ya dawo aka gaya masa ai matar an ta kai ta makabarta Allah da ikonsa ya bi su makabartar ya ji ya za a saka ta shi ma sai dai ina ina neman ibita ya saboda imo ce cikin makabartar a cikin kabarin daga sannan aka samu masa malam Mahmud Kafu ka bugawa Rami daga nan aka samu sunan ka bugawa waccan kuma a lokacin ba kofar da zaka shiga ka buga din nan sai ta wannan kofar ka buga shine dalilin da aka samu mata sunan kofar ka buga To masu mu da fatan an ji daɗin wannan shiri na al'adunmu gadonmu wadda yake zuwa muku daga wannan tasha ta Arewa 24. Da fatan za a bar ƙananan yara da kuma matasa a ba su dama su daga kallon irin waɗannan daɗaɗɗen shirye-shirye masu ilmantarwa domin kowa ya bar irin waɗannan al'adu to sai ya ga cewar ba shi da wani cikakken tushe ko jigo da zai iya mishi jagora a harkokin shi na zamantakewar al'umma a duk inda yake to amma kuma idan ya zamanto yana da ilimi akan irin al'adu nashi na musamman ko kuma a inda yake ya samu bayani ko kuma ilimi akan irin al'adun mutanen to zai san yadda zai zauna da su don haka na fatan za a ci gaba da budewa masu tasowa littafi kan irin al'adu da suke gudana a irin muhallansu ko kuma irin mahallan da suke zauna a ciki to yanzu zan dan tattara yar tabar mata ta wannan shiri zan je dan huta ko in ce mu je mu dan huta tare da ku